محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ina gaishe ku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala da ya hada mu a wannan safiya ta lahadi ashirin ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da biyar don tattaunawa akan wannan mawzu'i mai matukar muhimmanci wanda na shelanta mana shi tun waɗansu kwanaki da suka shuɗe a baya mai taken wace ce mijinta yake kila lokacin da mai saurare zai ji sanarwa game da wannan mawzu'i zai ɗauka cewa akwai wani nau'i na wasa a ciki wanda hakikanin gaskiya ba ci wasa da wannan mawzu'i ba hasali wannan lata an gabatar da ita shekaru da suka gabata kamar shekaru hudu ko na a makamancin haka a makarantar usman ibn affan da ke kofar gadon kaya a kano wanda ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta malam abdulkadir ismail ya gabatar da lantar. ta bani sha'awa kwarai da gaske ni ke shugabanta makarantar amma bana na aka yi lantar. na saurare ta a cikin kasar na da ta kunsa na fa'idoji masu ɗumbin yawa an kawo tallar kasar ɗin Adam mai duguri a cikin dukan waɗannan shekaru da na ambata amma rashin sanin malamin ya haramtawa da dama daga cikin ku amfanuwa da abin da tukun sa na fa'ida saboda yana daga cikin al'adar mutane ba sa cire kudinsu su sai kasar na karatu sai in sun san malamin hakan yakan sa da dama daga cikin mutane su yi hasarar ilimi mai dumbin yawa Da haka na ga ya kamata in ari wannan ne na wannan latta ba tare da na nemi izinin ɗan'uwa malam abdulkadir ismail ba in kuma maimaita ta da salon zance irin nawa wanda ya iya kan bamban da salon zance irin nashi da magana irin tashi musamman tun da an samu bambancin lokaci na gabatar da littocin guda biyu duk da cewa lacca ɗaya ce domin daga shekara hudu da suka wuce baya zuwa yau a iya samun canje-canje da bincike-bincike waɗanda za su iya haifar da waɗansu canje-canje a cikin lattocin guda biyu wanda asalinsu guda ɗaya ce sannan kuma canjin wurin da aka yi lattar shi ma kansa yana da tasiri wajen mai lattar za ta kunsa wata lacca ya gabata da ita a Kano a Bakar Usman bin Affan shekara uku ko wani abu makamancin haka da ya shuɗe a baya ga yau zan maimaita ta a nan a cikin garin Maiduguri a masallacin Alhaji Muhammad Indiyi kun ga bambancin wuraren da bambancin shekarun duk yana da tasiri wajen laccar ɗoriya akan bambancin masu gabatar da laccar tushen wannan lacca wani hadisi ne da ya inganta cikin sahihu muslim sannan kuma imam bukari bukhari ya ruwaito shi a waɗansu ya ruwaito waɗansu bangarori na kamar yadda malaman hadisi daban-daban sun ruwaito shi a cikin littattafansu hadisin da ya fi shahara a wurin malaman hadisi da suna hadisu ummi zara'in hadisu ummi zara'in wato hadisun ummu zar wata mata da ake kira ummu zara'in yana daga cikin ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan zauna su yi hira tsakaninsa da matansa tsakaninsa da iyalansa kuma hirar kan kasance ne a ɗakunan matansa idan yau yana ɗakin umu na aisha to ɗakin ta shine dandalin hira a yau din idan gobe yana ɗakin na na hafsa to kenan gobe kuma ɗakin hamsa ɗin shine wurin hirar jibi idan yana ɗakin zuwairiya din haris haka ake bambanta wuraren hirar tsakanin shi da matansa wata rana yana zaune tsakanin shi da matansa suna tattaunawa da juna hira irin ta duniya wadda mutane ke yi tsakaninsu da juna don ɗauke makai kewa sai umarna aisha take labarin mahaifinta sayyidina abubakar siddiq da irin tambar dukiyar da Allah ya bashi tun lokacin jahiliya take cewa mahaifina abubakar siddiq ya mallaki dukiya tun lokacin jahiliya wadda ta kai ukiya dubu hassau dubu tana yi wa sauran matan alfahari da matsayin mahaifinta ta fuskar dukiya ko ta fuskar kuɗi idan an ce ƙoƙiyya wato shuri na kuɗi masu ɗumbin yawa ko kulli na kuɗi mai ɗumbin yawa waɗansu malamai na fassara shi da wato ainihin dirhami arba'in ko na amma makamacin haka to idan aka ce dirhami arba'in shine uqiyya to kuma ƙoƙiyya dubu kaga arba'in so dubu to kuma kowace uqiyya dubu kuma har sau dubu miliyan ɗaya kenan kun ga kuɗaɗen suna da yawa wannan shine abin da Abu Bakar ya mallaka tun lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci lokacin da umma na Aisha take wannan magana sai manzon Allah ya ce da ita uskuti ya Aisha yi mana shiru ya umma na Aisha wannan ba shine abin alfahari ba abin da ya kamata ku yi alfahari da shi shine yadda na zame miki kamar abu zar'in a wurin ummu zar'in ma'ana dukkan dukiya da mahaifinki zai samu ko ya mallaka wannan ba ita ce riba a wurin yamata ba sama da ta samu kyakkyawan zama tsakaninka da mudin da yake kaunarta samun kyakkyawan zama a gidan aure yana da matukar riba a cikin rayuwa sama da dukiyar mahaifa abinda manzan Allah ya ce da umarnin Aisha kenan a nan ya kamata mu san wace to wannan shine zai kai mu zuwa ga karanta shi hadisin wanda shine asalin matashiyar lantar hadisin ummu zara'il wanda ita ummu na Aisha ta ruwaito shi kar ku manta da cewa na Aisha tana ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ita ta kowa kankanta ta fuskar shekaru a cikinsu don annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya ba ta kai shekaru ashirin a duniya gaba tana da shekaru goma sha takwas bayan ya mutu kuma allah bai karɓi rayuwarta ba sai da ta zama yar shekara 60 har da watanni hudu a duniya kafin allah ya karɓi rayuwarta tana da falala tana da matsayi domin abu musul ash'ari ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi da kansa ke cewa kamala min ar-rijal kaseer a cikin mazaji da yawa su samu kamala tunda akwai da yawa daga cikin maza waɗanda suka zama annabawa ga annabi nuhu ga annabi ibrahim ga annabi wani ga annabi wani suna da yawa bayan waɗanda suka samu wani matsayi na daraja da falala wanda bai kai annabtaka ba abin nufi dai da yawa daga cikin maza sun samu matsayi da ɗaukaka da daraja amma walam yakmul mulminan nisa ba wanda ya samu kamala cikin mata illa asiyatu imra'atu fir'aun sai asiya matar fir'auna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa maryam bintu imran da kuma maryam yar gidan imran wato mahaifiyar annabi isa alaihi salam sai manzon Allah ya ce wa inna fadla aisha ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'irin falalar na na aisha kuwa akan sauran mata kaman falalar sarid ne akan sauran abinci nau'i ne na abinci a wajen larabawa wanda ya tsara dukkan wani nau'i na abinci daraja a da wato kamar talge ne ake yi na nama gari ake samu na alkama sai a daka nama a kwankwatse shi ko a mayar da shi kamar dambun nama sai awa. bayan an mayar da shi kamar gari sai a tafi shi cikin wannan garin alkama ɗin sai a haɗa shi a yi talge to wannan shine abinci mafi kima mafi darga a wajen sai manzon Allah ya buga misali da shi akan falalar na Aisha ummu na Aisha ta tace jalasat ihda ashara tamra'atan zan karanto mana hadisin ne kai tsaye daga cikin littafin الشمائل المحمدية نا الإمام أبو عيسى محمد ابن ثورة الترمذي وتدنك سنشيوة حديثي ندقى أمنا عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثي ندقى إذا أصلي ندقى النبتة أمنا عائشة تتي جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا Allah ya tunna min akhbari azwajihin da shay'a waɗansu mata goma sha ɗaya waɗansu mata goma sha ɗaya wata rana sun haɗu da juna sai suka yi yarjejeniya sai suka ƙulla alƙawali suka zauna cewa kowace ta yi bayanin halin mijinta a ji kada ta ɓoye komai kada ta rage komai na abin da ta sani na halin mijinta wala Allah abu mai kyau waɗanda za a ji a iya koyi da shi ko abu mara kyau wanda za a ji a taya ta makoki a taya ta cewa suka yi wa juna alƙawali kan haka in yadda ina eh, yadda ke ma kin yadda ina eh, yadda duk suka da kowace ta yadda da wannan zance aisha take maimaita wannan labari ga annabi sallallahu alaihi wasallama na zaune ga sauran matan annabi da ake hira da su a wannan lokaci a matsayin 'yan saurare فقالت الأولى وجد ذات فاري مغنى سيتسا كو سيتمطو تتي زوجي لحم جمل غط على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل إنا سوء in ce da mu wannan hadisi yana ta hanyoyi daban-daban daga cikin fa'ida da yake da ita ya kunshi kalmomi na larabci waɗanda suke ba a fili ba waɗanda suke a koye sun kunshi hikima ta zance a cikin harshen larabci ban manta ba har wani malamin a jami'ar musulunci ta madina wani tsohon profesa mutumin sudan profesa babikir dushiyar wanda daga baya kuma muka sake haɗewa a sudan shekara hudu da ta wuce lokacin da zan yi master program ina yake ba da shawarar cewa inda yana da iko da duk wani ɗalibi mai koyon harshen larabci a mataki na university da ya kamata a sa ya haddace wannan hadisin yadda ake haddace fatiha ba wai dan ababen da matan suka tattauna a cikin hadisin na halayen mazajensu ba sai dan ɗaiɗaikun kalmomi na larabci masu wahala wanda sai mutum ya rinka duba kamus kafin ya iya binciko ma'anarsu sai yadda idan mutum ya haddace kalmomin ya ma'anarsu to ya samu jari mai tambun yawa a babin larabci kada zauji lahamu jamalin za mijina injita mijina lahamu jamalin za naman raƙumi ne musasshe wanda babu tsoka a jiki ala ra'si jabalin wa'ar wanda aka tsora akan kolon dutse mai wahalar hawa la sahlun fayurtaka dutsen baya da sauki ballantana a hau a ɗauko wala saminun fayuntakal shi kuma naman babu tsoka a jiki mai yawa ballantana wannan tsoka ta kwadaitar da mutum zai sha wahalar hawa ba me take nufi ta ce wannan shi ne malamai suka ce abinda take nufi da wannan zance tana nufin mijinta ba mai kyakkyawan hali ba ne domin a cikin nama na dabbobi musamman dabbobin gida kunga akwai raƙuma akwai shanu akwai tumaki da awaki sannan sai dabbobin da sai kasa da tsannan kamar tsuntsaye kaji to da tsuntsaye da kaji naman sa ya fi kowanne lafiya ya fi kowanne kima shi ta ko aljanna ba, naman tsuntsaye ya ka alkawali ba ya alkawalin naman bunsuru ba ko naman rago wala mi tsairin min ma yashtahun uqurun ginin ka amsalil lawli al maknun jam bi gafan al ka amsalil lawli al maknun jam bi makada bulun lahm to daga nan sai na awaki shi ya fi daraja daga nan gudun sai na shanu ya fi daraja daga nan sai na raƙuma shine na ƙarshe a wajen daraja namar raƙumi dai shine na ƙarshe a wajen daraja saboda yana da tauri yana da wahalar dahuwa to duk lokacin da aka ce wani kamar namar raƙumi yake abin nufi taura-tauran mutum ne ba da kyakkyawan hali ina fata an fahimta to kuma namar raƙumi ma sai zan tora mamman raƙumi ya musasshen raƙumi wanda ba da kiba sannan kuma aka ɗauki nama aka ɗora akan wani dutse mai wahalar hawa da sarƙaƙiya ma'ana dai abin da take nufi mijinta mutum ne mai wahalar hali mutum ne mai girman kai mutum ne mai mummunar ɗabi'a mutum ne wanda zama da shi babu daɗi ga rowa ga girman kai ga mummunan hali haka mijinta yake ita ta gama bayaninta sai ta biyu ta zo ta ce zauji la ufiru khabara inni akhafu alla adhara in azkurhu azkur ujurahu wa qudra tace mijina ku da shiru ko kamar haka ta faɗa tace la ufiru khabara ni ba zan iya bincika muku bayanin sa ba dai idan na fara labarin baya da ƙarfi in dai wai zan faɗa muku wai halayensa ne to faifan ba ya da ƙarfi za a yi ta yi ne kawai in ne a kafu Allah azara ina jin tsoron in har zan yi maganarsa to ba zan kyale masa wata riga ta mutunci guda ɗaya ba a jikinsa sai kun daina ganin shi da kima in azkurhu azkuru ujurahu wa ujura in har zan ambaci zan ambaci kwansar ta gaba ɗaya ba abin da zan rage masa tana nufin yana da halaye munana wanda sun kai matuƙa ta fuskar yawa wanda kawai sai dai mutum ya yi ishara da baki amma ba zai iya faɗa su gaba ɗaya ba kuma tana nufin in har ta faɗe su ta tabbatar gaskiya faɗa ba ƙarya ta masa ba to shi ko ba zai iya jurewa ba ko shaka ba cikin ta zai to kuma suna da yaya a tsakaninsu ya'yan kuma za su iya tagayyara in suna wurinta ko in suna wurinsa abinda ta faɗa kenan game da wani ta sai ta koma gefe sai ta uku ta zo da ta uku ta zo ta ce zaujil a shannak in an fit utallak wa in askut wa allak ta ce mijina al'ashannak idan an ce al'ashannak a cikin larabci mutumin da yake da tsawo da yawa ga tsirantaka ga tsawo akan so irin wannan mijin tsawonsa ya yi yawa ga shi kuma siriri kamar iska ta ɗauke shi zata in an tik utallik da mummunan hali idan na yi magana a sake ni wa in askut u'allan. in na yi shiru kuma a mai da ni gefe ba a yi da ni wato kenan taskar halitta bai kayatar da ita ba taskar halaye kuma bai kayatar da ita ba ila idan mutum ko yana da rangwame ta fuskar halitta ma'ana ba mai kyau bane ba idan yana kyakkyawan hali za ka iya hakurin zama da shi. to ta ko ina babu shiga babu fita zai mata laifi ko ba hali da magana idan ta yi magana ko shakka babu akwai yiwuwar sakinta a kowane lokaci idan kuma ta yi shiru ba ta yi magana ba to za a mai da ita kalmar allaka wato sai ta zanto kamar matar da ba ta da miji babu wani abin da za ta mori da shi tattare da mijin irin wanda sauran mata suke moruwa da shi game da sauran mazajensu daga nan sai ta hudu da ta hudu ta zo sai ce zauje ka laili tihama la harra wala qar wala makafata wala sa'ama take mijina kamar dare dare irin na yankin makka makka da sauran garurukan da ke makwabtaka da ita so ake kira tihama yanki ne mai matukar zafi amma idan dare ya raba tsakiya yanayin wajen sai ya zama ce babu sanyi babu zafi ta ce to haka mijina yake kamar ka je hama a tsakiyar dare babu zafi babu babu sanyi shine kalele hama la harra wala qar babu zafi babu sanyi wala makafata wala ta'ama sannan kuma babu wani tsoro da za ka ji na za a faɗa ma bakar magana ko za a sake ka ko za a ci mutuncinka sannan wala sa'ama ba ya da wani mummunan hali da za ka ji ka kosa da shi ka gaji da shi ma'ana mutum ne mai kyakkyawan hali tana nufin mutum ne mai kyakkyawan ɗabi'a da hali na gari ta fuskar zance yakan kiwata kalmomin da ya kamata ya faɗa mata wanda za su za su da mata rai a aikace yakan mu'amalance ta da kyakkyawar mu'amala baya sarki game da abin da ya shafi abinci ko sutura game da abin da ya shafe ta ko game da abin da ya shafi ƴaƴanta ko game da abin da ya shafi harkokin gida babu wani abin makusa ta tare da shi ta kowace fuska to wannan ita ce ta hudu daga nan sai ta biyar ta biyar sai ta ce zauji in dakala fahid wa in kharaja asid wala yas'alu amma ahid ta ce ni ka na? in ya shigo gida sai zama kamar saurayin zaki in ya fita waje sai zama kamar bardan zaki wanda ya kai shekaru na tsaka tsakiya ya wuce samartaka a cikin zakoki wala ya sa'ar amma ahid baya tambayar ina kaza da na so ina cika sashi kaza ya kare kaza bai kare ba Ba ya bincike game da wannan waɗannan kalmomi guda uku kalmar karshe malamai sun fassara ta cewa abinda ake nufi mutum ne mai yawan kawar da kai ba ruwan da binciken cewa na sayo kaza ya kare sabulun wanka na sayo gashi kwana kaza ya kare na sayo min girki dandanin ya kare ya akai gishiri ya kare ya akai kaza ba kwano kaza bane ba baya tambaya in akwai akwai in babu ba cewa ya akai ya kare zai shigo wani shine da ya fara amma ai shi baya tambayar ya akai kaza ya tafi in babu dai an faɗa masa babu zai shigo wani baya complain cewa me yasa akai kaza wannan kalmar karshe abin da take nufi kenan sannan kalma ta bi towa in kharaja asid in ya fita sai zama zaki tana nufin jarumi ne ba matsoraci bane ba ba mutum bane ba rabon mazaje a waje an san shi sosai mazaje na shayinsa mazaje na shakkarsa ba araha bane a wurin mutane amma kalmar farko da cewa in ya shiga gida sai ya zama jaririn zaki to anan ne malamai suka yi sabani akan da wadansu suka ce abinda wannan kalma take nufi wato idan ya shigo gida abin da ya zo yi kawai shi zai ba wai daga ya shigo gida ya rika binciken me yake daidai me ba daidai ba abin da ya kawo shi gida shi zai yana bukatar hutu zai je kwanta ya barci yana bukatar matarsa zai nemi matarsa yana bukatar wata hirar ita yana bukatar ya sata wani aiki shi ke wanda suka ce a'a shi jaririn zaki yadda yake ko kuma saurayin zaki yadda yake ba mai wa ɗan gidansa gata idan saurayin zaki shi a gidansu ba a cin kwanan nan abinci sai sabo sai mai kyau ka'idar su kenan baban ba zai ci kwanan nan abinci ba sai ya je ya farauto mai kyau ya kawo to shi ma wannan magidancin haka yake a gidansa ba a cin lalataccen abu mai karancin daraja ta kasa sai ya je ya nemo mai kyau iyakacin karfansa iyakacin samunsa wato matarsa yar ta ce tana cikin jin daɗi yana kula da ita baya sarki da haƙƙinta irin yadda zaki baya sakaci da yan gidansa suna cikin shababa yana cikin lura da to abin da suke nufi ma'ana a gida mutum ne mai kula da mutan gida a waje kuma ba rago bane ba sannan ba mutum bane ba mai kokarin binciko dole sai ya gano laifin ki me kika yi me kika ce ya na kawo kaza ina kika saka na ga ban ga kaza ba ba da wannan abin da ke nufi kenan ina jin kun gane sai ta shida ta shida ta ce zauji in akala laf wa in shariba kitab wa in irtada al-kaf wa la al-kaf li ya'lam al-bath ta ce mijina idan ya tashi cin abinci gaba ɗaya ke cin ya baya rage ba in shi shaf duk abin shan da ka ajiye masa gaba ɗaya zai kwankwaɗe bayan rage komai wa in saja altaf da ya kwanta kuma sai da dafa kawai ta barci sai gari ya waye wanda ya su masu bujin kawai shi abin da sa ga gaba ya zo ya abinci ya sha abin sha ya kuta ya barci wala yuli da kaf liya almalbas ba ya ɗan miƙo hannun sawa mutum na rashin lafiya ya taɓa kan mutum ya ce kan Allah Sarki ya kika ji ko kirjin mutum na bugawa ya taɓa ya ce Allah sarki biyar Allah ya kika ji da jiki ba abin da ya shafe shi kwanta ya kawai barcinsa wato dai a takaice wannan baiwar Allah tana siffanta mijinta da abubuwa kamar haka abu na farko ruwa komai na shi kadai yake cinyewa abu na biyu hatama da zari abu na uku mummunan hali wajen mu'amalantar matansa abu na hudu rashin kulawa da matar shi ba ta cikin ajandarsa shi abin da ya zo girki yan an gama abinci shi ne abin da ke gabansa ba ba ta sama shi ne ta abinci kawai shi ne abin da ke gabansa da ya ta abinci kawai ya lallaba da mayafinsa ya sa ba shi ba ita sai kuma gari ya waye to wanda shi da ɗabi'arsa sabi a sai ta bakwai ta zo ta ce zauji a yaya'u wanda malar a yaya'u kenan auka yaya'u طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك إذا أنت أيايا تموت شيني رفو wadda komai sai dai shi a taimaka mishi shi ne a tallafa mishi yau yana bin dangi yana bin abokanai malam a yaya uke nan ta fito. Ita ita mijinta a yaya ne ko kuma gaya yaya'u idan an ce ga yaya'u azzalimi wanda kullum shi ne zalunci mutane ko ya zalunci wanda yake tare da shi ko ya zalunci makwabta ko ya zalunci dangi ya zalunci ne ya zalunci yan uwa aikin sa kenan abin da ya sa gaba tabbaqa idan an ce tabbaqa waɗansu malaman sun fassara shi da cewa shi ne mai yawan wauta ko magana zai tsaci bakin sa kawai wauta ke irin wanda da ya magana a yi ta tsaki da da ya sani ma da yayi shiru me yasa zai ce kaza haka duk da ya faɗi magana sai a ji magana salami babu gishiri ma'ana bai iya magana ba sakin baki to babba ka'u ke waɗansu malamai suka ce a'a babba ka'u shine mutumin da yake baya da mazakuta kwata kwata baya iya kusantar mace ta ce kowace irin tuta ka sani ɗan namiji na da ita to ka tabbatar shi ma yana da ita ta ce a taƙaice da shi yadda yake shajjake au fallake au laki kullum aka waye gari ko dai da kike fasa miki kai ko ya hanka dai ki fadi ki kare ko ki targade ko ya hada miki duka biyu dole sai an yi ko dai duka dai ko yi miki dai ko duka biyu ba ta kullum a cikin duka dai sun ga magana ba daɗi ga duka ga hantara ga yawan zagi to Allah tsare mu daga nan sai takwas da ta takwas ta zo ta ce zauji almasu masa arnab warzi hurihu zarnab kalmomin nan kawai ta faɗa ta ce mijina idan ya taɓa ka kai ka ce zomo ne abinda suke nufi a cikin dabbobi zomo yana ɗaya daga cikin dabbar da ta fi kowace laushin gashi tana nufin taushin jikinsa ko kyakkyawan halinsa ko ɗabi'arsa ta gari warzihu rihu zardan ƙanshinsa kaman ƙanshin wani tsiro da ke fitowa daga ƙasa da ake kiransa zarnam wato wata ciyawa ce da take fitowa mai matukar ƙanshi har ma ana amfani da ita wajen haɗa turare tana nufin dai wato mutum ne wanda yake mutane suna yabansa wajen mu'amala da shi sannan kuma labarinsa ya yatsu wajen kyakkyawan halinsa sannan kuma mutum ne wanda dukkan wanda ya yi mu'amala da shi ba zai zarge shi ba sai dai ya yabe shi abinda suke nufi kenan daga nan sai ta tara ta tara ta ce zauji rafi'ul iman tawilin nijad azimul ramad qaribul baiti minan nad ta ce mijina rafi'ul iman, wato tana nufin dogo ne ba gajere ba ne ba baya da haka azimun ramad tokar gidansa tana da yawa karibul baitu minan nas gidansa yana kusa da ɗakin taruwar jama'a abinda suke nufi da cewa tokar gidansa na da yawa ai ba a samun toka da yawa sai an kona itace da yawa ba a samun kona itace da yawa sai ya zanto an tsora tukwane da yawa babu yadda za a tsora tukwane da yawa sai in girkin da aka kuma yana da yawa to kuma ya yi girki da yawa to kenan an yi mai an yi karamci an ciyar da mutane to haka suke nufi idan suka ce wani gidansa da yawan toka abinda suke nufi mutum ne mai yawan abinci yana ciyar da mutane tana nufin da mai karamci ne wato mutum ne mai karamci sannan kuma karibul bait minan nas wato gidansa a tsakiyar jama'a yake bai yi gida can nesa ba don gujewa jama'a ya yi gida kusa da jama'a ko mabukata sa neme shi bai zanto bai musu ne ya ba tana nufin dai mutu ne wanda yake mai karamci ba marowaci ba daga nan sai ta goma da ta goma ta zo ta ce zauji malik wa ma malik malikun khairu min zalik ta ce mijina shi ne malik kace kun san ko waye malik malik ya fi duk abin da kuka lissafa a baya na karamci da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza ya wuce nan abin da duk za a faɗa na kyauta ya wuce nan lahu ibulun kathirat kathiratul mubarak al mubarak salilatul masarih idza sami'na sautul muzhir ayqanna annahunna hawalik mutun ne mai yawan raƙuma mai yawan garken raƙuma lokacin da raƙumansa suke fita kiwo da safe idan mutum ya gansu sai ga 'yan kaɗan ne abin nufi saboda waɗanda aka bari a gida sun fi yawa ko baƙi sa zo don a yanka musu saboda karancinsa sannan su kansu raƙumansa duk lokacin da suka ji an busa sarewa ko algaita to sun san tasu ta ƙare ma'ana yana da wata ɗabi'ar da in baƙi sun zo akan yi wata busa to da an yi busan nan kamar yana kiran yaransa ne ma'aikata dan a zo a soke raƙuma ga baƙi sun zo a yi musu hidima to har ya zanto raƙuman ma kansu sun fi da sun ji an busa wannan sarewar sai ya gara kuma na neman wurin gudu ya san cewa za a kama wani adadin raƙuma ne da za a yanka saboda baƙi da suka zo abinda suke nufi kenan to daga nan sai ta goma sha ɗaya ita ce mai hadisin kanta ita ummu zura'i ta zauji abu zura'i mijina na ne abu zar ta ambace shi da wannan alkuniya abu zar'in malamai suka ce imma dai don saboda yawan gonakinsa don azzar'u a larabce ana nufin gona ko kuma shuka to saboda yawan gonaki don babban manomi ne shi yasa ake kiransa abu zar'in ko kuma tana nufin wato ainihin yana da yawan yaya don wani lokaci a larabci akan ce a azzar'u ana nufin yaya ta ce wa ma abu zar'in kai kun san kowa ne ne abu zar'in ana samin hulayyi uzunayya shi ne wanda ya sa kunnuwa na suka rinka motsi saboda abin da ya sanya mun na 'yan kunnen zinari wanda suke kai kawo a cikin kunnuwa da wa mala ami shahli abu dayya shi ne wanda ya cika min damatsan hannuna abin nufi ya sanya ni na zama mai kiba ba ma ba ba kyamataciya ba wa bajjaha ne fa bajjaha ilayya nafsi shi ya faranta min rai har ni ma kaina ina cikin tafiya sai in ji ina dariya saboda kawai karamcin da yake mu saboda halinsa na gari da yake mun wajad fi ahadi gune mutum bishak ya same ni cikin dangi na ba mu da komai sai waɗansu ƴan tumaki ba su fa'a kidaya ba faja'ala fi ahli sahilin wa atisin wa da'isin wa sai ya mayar da ni wani gida cike da dawaki cike da raƙuma cike da shanu cike da amfanin gona tana nufin cewa gidansu ba mawadata ne ba sai ya aure ta ya kawo ta gidan shi mijin waɗanda su mawadata ne ita a gidansu ba abinda suka mallaka sai ya kuma ko awaki waɗanda suke ababen kidayawa amma shi a gidansu akwai nau'ika na waɗannan dabbobi akwai garken shanu daban akwai na awaki daban akwai na wato ainihin raƙuma daban akwai na dawakai kuma daban sannan kuma gidan su gida ne na manoma wato ainihin suna da wadata ne sosai da sosai abinda suke nufi kenan ta ce fa inda hu a ƙolo fa lawo kabba a wurin abu zar'in da nake faɗin abin da daga dama ba za a hantare ni ba ba za a yi mutsawa ba wa arkudu fa a tasabba in yi ta barci har da Allah ya waye bayan da za a yi a zo a tashe ni a sa nuna aikin sabi saboda ina da yara da barori da kuyayi masu yin ayyuka ba sai na tashi na yi da kaina ba wa ashrabu fa atakamma in sha dukkan wani kayan sha mai daɗi in yi hatsi irin yadda nake so abinda suke faɗa nan game da shi ummu abi zar'in sai mahaifiyar abu zar'in wato bayan ta faɗa halayen mijin za ta faɗi halayen mahaifiyar mijin surukarta kenan fama ummu abu zar'in kun san kuwa mahaifiyar abu zar'in hukumu harada fito to ɗin cike ki da kayan abinci don tallafawa ga jayyu wa bitu hafasa gidanta yalwatacce ne don karɓan baƙi ko waɗanda aka kore su daga gidajensu ko wanda suka zo gari masu da masauki ibnu abin zar'in daga nan sai dan abu zar'in wani sakarar a gidan tunda yana da ɗa fama abu zar'in kun san wane ne ɗa na abu zar'in mabdi'uhu ka masalli shataba wa tushbi'uhu zira'ul jafra take cewa idan ka ganshi a tsaye kai ka ce tankar da bino ne da aka tsaga gida biyu abin nufi daidaitacce ne ba ramami ba sannan ba mai kyau. ba sannan kuma abincinsa wato shine cinyar akuya ta gaba wato karfasar akuya ta gaba kenan tana nufin gidansu gidan wadata ne ba gidan rashi ba bintu abi zar'in sai ya ta abu zar'in fama bintu abi zar'in kun san wace ce bintu abi zar'in kuwa tau abiha wa tau ummiha ya ce mai biyayya ga mahaifiyarta ya ce da biyayya ga mahaifinta wa milku sa'iha rigarta a cike take ba ta yi mata yawa ba wato idan aka ce rigar wanda ta yi mata yawa ta zama rabon biya kenan ina fata an fahimta idan an ce ta cika rigarta abin nufi dai ba alamar yunwa ko rama ta tare da ita wa jarati jaratiha bakin cikin ta kenan idan an ce bakin cikin makociya wai suna nufin bakin cikin kishiya wai saboda kishiya ba ta son ta ga kishiya cikin hali na yalwa da jin daɗi so take ta ganta a cikin wani hali na matsatsi to idan ta ganta cikin yalwa to tana cikin damuwa ke da ita ma'ana ne karin magana ne wannan jariyatu abi zar'in kun san yarinyar gidan abu zar'in mai masa aiki kuwa fa ma jariyatu abi zar'in wace ce jariyatu abi zar ta ce la ta busu hadisa na tafsisan mai kame kai ce ba ta yaɗa zancenmu ta ɗauki zance daga gidanmu ta gidan makwabta wala tankufu mirata na tankisan ba ta satar kayan abincin gidan don ta je wani gida ta sayar ko ta fansar wala tamla'u tana ta ashishan ba ta cika gidanmu da datti da tsumma kamar shekar tsuntsu kaga wannan yayi tsumma kaga wancan leda qalat tati wato nan ta gama bayyana gidan dai tana cikin jin ta iya yawa mace tana cikin jin daɗi tsakaninta da mijinta amma ba lalle bane tana jin daɗi tsakaninta da uwar miji ta iya yawa suna cikin jin daɗi da uwar miji amma ba lalle bane ba ƴaƴan mijin wanda ba ita ta haifar kuma yanzu to suna cikin jin daɗi to amma ita ta haife su ta haifi mijin ta haifi mahaifiyar mijin ta haifi ƴaƴansa maza da kuma ƴaƴansa mata ka ƙarshen kwanciyar hankalin ƴa mace ke a ce duk tana zaune da waɗannan lafiya ba ta da matsala daga kowane ɓangare ko miji ko iyayensa ko yayansa to me zai faru da ke ita duniya ba a zama haka sai wata matsala ta faru qalat ta ce abu zar'i abu zar'i ya fita wata rana don harkar kasuwarsa wal awqab tunqabu a daidai lokacin da an fara tatsar nono na dabbobi ana kadawa don fitar da mai falakiyar ra'atan ma'aha waladani laha dai kawai bai yi aune ba sai ta karo da wata mace tana da ƴaƴaye guda biyu ƴaƴayen nan guda biyu kai ka ce ƴaƴan zaki ne jariran ƴaƴan zaki dan ƴaƴan zaki ba sa zama wuri ɗaya tana yawan motsi kaiwa da komowa wato yara ne masu kuzari yara masu yawan kaiwa da komowa yal'abani min tahti khasriha durmanatayn fa tallaqani wa nakaha da ga wannan mace da 'ya'yanta da kyawun matar da ɗabi'unta sai ta burge shi fatallakani wa kaha sai ya sake ni sai ya aure na haka kawai su ba da rajulan sariya ni kuma daga baya sai na ji na auri wani mutum mawadaci wa ba shari'a wanda yake hawa wani buki in garba mai kuzari da sauri da gaggawa wa a khatiya jarumin maza wanda kullum ka ganshi da maki a hannu ko takobi don fita yaki wa araha alayya na'aman sariya ya kawo min dabbobi masu dumbin yawa garke garke a matsayin sadaki wa atani min kulli ra'ihatin zawjan kowanne nau'in dabba da ka sani sai da ya kawo min kalanta a matsayin sadaki lokacin da zai aure ni bayan abu zar'il ya suke ni wa qala yake da ni kuli umma zar'il wa miri ahlaki ke umma zar'il kitse abinda duk ke so cikin dabbobin da naki ne garke guda da ke gani naki ne wa miri ahlaki ke bai wanda ke ga dama cikin dangin ki wanda za ba bashi rafi ki ba ki bashi wanda za zaki bashi saniya ki bashi wanda za zaki bashi tumaki ko awaki ki basu umma zai da kanta take cewa falau jama'at kulli shay'in atanihi inda zan har hado dukkan abin da wannan mutum na biyu ya bani lokacin da zai aure ni ma balaga asghara yati abi zar'in to duk gaba ɗaya wannan abin auje na bai kai imar kankanan kofi na shan ruwa a gidan abu zar'in ba in haɗa tumakin da awakin da shanun gaba ɗaya da ya bani to bai kai kimar mafi kankantar kofin shan ruwa a gidan abu zar'in ba saboda mai gidan abu zar'in ta ta samun kwanciyar hankali duk da wannan mutum na biyu ya fi abu zar'in wadata amma a can gudun kuma ta ta samun kwanciyar hankali kuma wannan kwanciyar hankali ɗaya ne daga cikin dalilai na ɗorewar rayuwar auratayya qalat aisha da ummu na aisha ta kawo labarin daidai nan ta tsaya sai ta ce fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da wancan Allah tabbata gare shi ce da ita kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in ni aisha zan zame miki kamar abu zar'in a wurin ummu zar'in sai dai ni ba zan karbe ba abin nufi duk abinda abu zar'in yayi wa ummu zar'in to zan miki shi in banda abu shi da saki ni ba zan saki ba ma'ana anan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana so ya ce da na na aisha Allah ka kare ta a gare ta alfahari da dukiyar mahaifinki da kika yi wancan ba shi da abin alfahari ba sama da ki sami Abin da ummu zar'in ta samu a wurin abu zar'in wannan ke ne ribar kowace ya mace a duniya ta sami namijin da yake kimanta ta yake darganta ta to a nan gurin menene fikin wannan hadisi ina jin ko ku nan gurin na tambaya a yanzu na ce da ku a cikin waɗannan mataye da muka karanta bayanan su gaba daya wace ce mijin ya yi eh ta sha daya ta karshe to amma abu ɗaya ya gurɓata lamarin shi ne ne, sakin da ya faru wato kenan za mu iya cewa ta ƙarshen nan ita ce mijinta ya fi ba dan ba dan saki ba ita ce mijinta ya fi ba dan saki ba domin ita ce ta samu halin da ba wato da ta samu irinsa a cikin dukkan sauran yi, to a cikin nan wurin kuma ba kai darussa masu ɗan yawan gaske idan muka bi wannan bayanai da waɗannan mata suka yi akwai darussa masu ɗumbin yawan gaske na farko dai wannan an yi wannan magana ne matan nan sun tattauna tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce baya a tarihi amma ka ce yau ne da safe suka tattauna wannan sharhin da ne na waɗannan hadisai na yi shi ne a takaice matuƙa kwarai da gaske kawai ƙoƙarin kusanto da ma'ana sauransu amma inda za ka filla filla sai ku ga halayyar mazajen yadda suke tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce baya har yanzu kuma sai su ne halayyar har ya zuwa yau ɗin nan wato irin yadda yanzu waɗansu daga cikin mataye ubangiji subhanahu wa ta'ala yadda rabe su da mazajen da suke wahalar da su ko za musu to fa an taɓa samun tun a da ba yau ne aka fara samu wannan ba ku ɗauka cewa mazan na zamanin ne a'a ɗabi'ar ce ta ɗan adam a matsayin sa na ɗan adam kuma kar ku taba ɗauka cewa yadda yanzu waɗansu suke cikin kangi na mazajen da suke da su kuma haka dukkan mata suke a ɗakin aure ko kuma waɗanda suke cikin wata 'yar karamar aljannar duniya a tsakaninsu da mazajensu domin daidai lokacin da waɗancan na farkon suke koke-koken madadinsu da matar ayayaku da matar ashen naku suke cewa ga yadda mazajensu suke kaga daidai lokacin kuma wata ita matar ita ummu zar'i take magana ga halin mijinta a yanzu ba haka in za a tattauna in wata ta ce mijinta na mata kaza wata kuma za ta ce mijinta na mata kaza in wata tana fuskantar matsala kaza wata kuma za ta samu cewa wato dan na faɗi wannan saboda waɗansu matan idan suka ci karo da wata matsalar sai su ɗauka cewa ma kamar me kamar gaba ɗaya ma su um, a cire rai ma game da rayuwar auratayya saboda maza gaba ɗaya sun lalace namiji gaba ɗaya ba ɗan goyo ba ne ba namiji gaba ɗaya ba ya da kirki wanda wannan kuskure ne hakikanin gaskiya kuskure ba a haɗa mutane a musu kunci ji ɗaya. irin yadda waɗansu daga cikin maza suke ɗaukan cewa mata gaba ɗaya ba su da kirki mata gaba ɗaya kaza to wanda ma ka gaba adalci ba ne ba a kowane irin mutane ya iya samun mutanen kirki kuma a iya samun waɗanda suke ba na kirki ba to a nan gudun da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kun tulaki ka abi zar'in da ummi zar'in na kasance miki kamar abu zar'in a wurin ummu zar'in in ban da saki in ban da saki kun ga sakamakon da zamu fita da shi a nan gudun. sai mu ga cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi mafificin miji kenan domin a cikin waɗancan sha ɗaya mun yi da cewa abu zar'in shine mafi fifi in ba dan saki ba to ko manzon Allah ya tabbatar ma Aisha lalle ya zame mata kamar wa kamar abu zar'in da umu zar ko muna da tabbas din manzon Allah ba bai saki na Aisha Allah ta da a gare ta dan haka nan gurin abin da ya rage shi ne waɗansu ɗabi'u da halaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi isharar zuwa gare su yadda ya kamata magidanci ya kasance tsakaninsa da iyalinsa wato ko dai a magance manzan Allah ya yi magana da baka ko a aikace ya aiwatar da abin a aikace sallallahu alaihi wasallam abu na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo ya tambaye shi menene haƙƙin iyalina na a kaina ko mai nuna haƙƙin ɗaya daga cikinmu da matarsa take da shi a kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an taksu an tut'imha idza ta'im wa an taksuha idza tasayt wala tadrib alwajha wala taqabbih yake cewa ka ciyar da ita daga cikin abin da Allah ya baka yayin da ka ci kai mata tufafi daga cikin abin da Allah ya baka yayin da kai ma kai tufafi wala tadribil wajha kada ka ce zaka daki mace a kewayen fuskarta domin wannan na bayuwa zuwa ga yi mata lahani wala tuqabbi sannan karka murna mata magana waɗansu malamai suka fassara at-taqbih shine kamar mutum ya murna na da halitta ta yi mata ba ko ya ce mai kaza ya fito ta halitta ta jikinta ko hannu ko kafa ko fuska ko ido ko hanci domin lokacin da ka aibata mutum da wata halitta daga cikin halittarsa ka muna na ladabi ne tsakaninka da mahaliccinka da Allah madaukakin sarki don shi dan adam ba shi yi wa kansa hannu ba ba shi ya dasawa kansa idanu ba ba shi ya dasawa kansa hanci ba ba shi yi wa kansa dukkan wata gaba ta cikin ba ubangiji ta Allah ya masa da haka lokacin da ka aibata wa wanci sanadiyar wata halitta ta jikinta to ka mona ladabi ne tsakaninka da Allah subhanahu wataala da haka bai dace ba mutum ya mona na musu ta wannan fuskar waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da wala tuqabbih wato banda zagi bai halatta mutum ya zagi matarsa da ko waɗanda idan fushi ya fushi za su ga suna zagin matarsa waɗansu tura a tariya su ce yar kaza kaza su faɗa abin da yake harshe ba zai iya faɗa sa ba waɗansu kuma su ce yar iska aka zance mara daɗi mai nauyi wanda ba ya da daɗi idan yar iska ce ya zaka kawo ta gida shimfiɗa ta haɗa ko gida ɗaya ya haɗa ko har ku haifi 'ya'ya da yar iska ma'ana yar iska me za ta haifa kuma a gidan kenan mana ta haifi ya'yan iska kenan wannan magana ce wanda ta yi muni kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya ja kunne kuma da mazaje cewa bai halatta su rinka yin wannan ba wato kenan lalle mutum ya lura da iyalin su ta sukar abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi sutura da kuma abin da ya shafi wurin zama sannan ya lura da iyalin sa dangane da abin da ya shafi kiwon lafiya wani abu na farko kenan abu na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da abin da ake kira husnul ahdi husnul shi ne rike alkawari wato tuna baya tuna baya yakan tuno dabi'u da halaye da matarsa ta yi masa a da da irin zaman da ya yi da wancan tun da ko da a yanzu wancan ba ta nan ko kuma a yanzu ta samu kanta cikin wani hali da ba za ta iya yin abin da take iya yi a da to sai manzon Allah ya kiyaye wannan abin nata na da baya manta da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umma na Aisha da kanta take cewa wata mace ta shigo gidan sai naga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bata muhimmanci sama da kima yana cewa sannu da zuwa ya ya tuwanci haka dai ya bata kulawa wanda ba ba haka na saba gani ba sai nake tambayar su wannan fawace ce sai ta ce ai ce ai mutuniyar Khadija ce ta daɗe tana zuwa nan tana kawo wa Khadija ziyara shi ka gane wa ce wai mutuniyar Khadija ce shi yasa yake ta wani girma ta <laughs> saboda kishi wai yana ta wani girma ta ummu na Aisha kuma da kanta take cewa wato ban taɓa yin kishi ga wata ƴa mace ba irin yadda na yi kishi ga Khadija saboda irin yadda manzan Allah yake yawan ambatan ta ce gashi ban taɓa zama da ita ba amma kuma ina kishi akan ta saboda annabi yana yawan magana kanta har wata rana sun ce da shi yanzu kai bawan Allah gashi Allah ya musanya maka da yarinya budurwa matashiya dan da kake ta tuno wata tsohuwa wanda lan kafa sun kodi saboda tsufa ga yarinya ya Allah ya baka sai ce Allah bai musanya mu wanda tafi ta ba har yanzu ka zo na rike alƙawari ne yace yi shiru Allah bai musanya mu wanda tafi ta ba har yanzu a gaban Aisha ta yi haka bai bari an je ko ina ba Allah bai masa gyaman wanda tafi ta ba ife na farko dai ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kare ta ne ta taimake lokacin da kowa baya tare da ni duk ƴaƴan da na haifa na ta cikin sauran mata na kowa ban haifa da kowa ba yake cewa da haka ba zan ta umanta da Khadija ba Aisha ta ce daga nan sai na rufe baki na ban ƙara cewa komai akan Khadija ba ina huta ba ta ce komai akan kadi ku kake ne ta faɗa kuma ku san me za a sake faɗa ba kuma nan gaba to wannan shi ne abin da ake kira husnul ahad wato kaɗan ne daga cikin mazaje wanda suke da wannan irin husnul ahad wato mutum ya riƙewa mace wani zama na da da suka yi na da ko mai daɗi ko wani alkhairin ta ko wani alkhairin iyayenta a da da sauransu ko da yanzu ba za su iya yin wannan abin ba ko kuma a'a ba ta duniya sauransu to wannan yana daga cikin abin da ke da matukar muhimmanci sosai da sosai mutum kiyaye shi sannan kuma abu na uku manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi kokarin tarbiyyantar mata akan takawa da tsoron Allah yakan kula da su wannan daga mazaje da dama sukan yi sakaci akan haka wannan kuma shi kawo kangarewar da yawa daga cikin mata saboda suna zaune a gida ba sa kukan yunwa ko kishirwa ba sa kukan abin hawa ba sa kukan kayan alatin duniya amma suna fama da talauci ta fuskar sanin addini ba su san addini ba ko mazajensu ba su samu ba su damu su dora musu wato addinin ba ko dai mu ɗauki salon rayuwa irin ta turawa tsakaninmu da matanmu da 'ya'yanmu ko kuma salon rayuwa irin ta gargajiya ta iyaye da kakanni wadda take nesa da addini kawai sai shirme sai duniya a sauransu da wuya miji ya zo ya tashi matarsa cewa ta fi sallah shi ya fita asuba a yi sallar asuba da shi a jam'i kuma ya tabbatar kafin ya fita ya tace ta yi da wuya zai kiyamar laila ta ce ta ce ta ciki da wuya ya bi ta daki ƴaƴansa ƴan mata ya kwankwasa musu kofa ku tashi ku yi sallah ko daki ƴaƴansa samari ya kwankwasa musu ku yi alwala ga ina jiran ku za mu tafi sallah tare masallaci an yi kira asalat da wuya ka samu waɗanda suke haka saboda haka yawancin mazaje sun kyale tarbiyyar ƴaƴansu da matansu sawabin yan mata ko samari a hannun akwatin talabijin a hannun satellite a hannun yan wasan kwaikwayo shi yasa gidaje da dama duk suka rikice suka lalace to wannan matsala ce abu na hudu manzon Allah mutum ne mai yawan tausayi kuma ga mata ko a cikin tafiya ake wata rana ana tafiya da mata to akwai wani bawa ana kiransa an jasha yana gaba kike kada raƙuma to sai yake irin wata waka wanda duk lokacin da yake wakan nan masu kewan dabbobi suna wata irin waka da suke zuga shanu sai shanu su rika gudu ko zallo suna tafiya shi ma sai rika wannan waka sai rakumi na gaggawa sai manzo Allah ya daka masa tsawa yace mahalan bil qawarid ya an daka yace kai an daka yi tafi bi a hankali muna dauke da kayan falba yana nufin muna tafi da mata ma'ana idan kai tafiya da yawa za su gaji za mu wahalar da su kamar kwalba ce sai tafi sai nan da nan an tafiya a hankali